Kalangu, studio Kalangu. Tahiya Kalangu, yana Sasha Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. labarun sakin 'yan jihadin nan 200 da gwamnatin kasar mali ke rike da su don ganin an sallami sumaila sise da 'yar kai agajin nan sophie petrone na ta kai da kawowa tun da sayan yau a cikin wanga shirin za ku ji wannan sallamar abinda da za ta haddasawa. Jagoranci a lokacin rikici da kuma shimfiɗar makoma mau'idin da aka rike kenan na ranar malamin ba da karatu a faɗin duniya wadda aka sallace yau a ƙasar niger za ku ji jagoran International de l'Education a cikin shirin. Wani hukunci mutunan da aka samu da yin shaidar karya ke fuskanta a cikin rahoton musamman na maraicen yau za ku samu amsar. masauraro barkamu da yau litinin biyar ga watan oktoba 2020 gungu muhammad dantani ke dauke da ragamar shirin tunda sahen nan wasu labaru ke kai suna kawowa da cewar a kasar mali an saki kimanin 'yan jihadi 200 da ke garkame ko kuma da ake tuhuma dangance da sassantawar da ake yi domin sallamar dan adawan nan sumaila sise da faransar nan sophie petronet da ake zaton suna hannun 'yan jihadin ko kaka Ibrahim Yahya na International Crisis Group yake ganin lamarin ga amsar da ya baiwa Muktar Hamadu. Akwai labarai da ke yawo yanzu haka masu nuna cewa bisa dukkan alamu ana tattaunawa tsakanin gwamnatin kasar Mali da kungiyar mayakan jihadi da ake kira Jama'atul Nusratul Islam wal Muslimin akan sakin dan adawan Mali Sumaila Sise ta hanyar musanya da fursunoni yan jihadi da dama da gwamnatin ta Mali take tsare da su ana maganar su 200 wasu majiyoyi na cewa 206 idan wannan batu ya tabbata kamata hakan sai kasance wani babban ci gaba a gwamnatin rikon kwarya da ke samun gindin zama yanzu haka a kasar ta mali amma kuma daga nasu bangare yan jihadi suna ganin cewa wata nasara ce suka samu duk inda take sallamar fursunoni yan jihadi sama da 200 bai rasa yin tasiri akan yanayin tsaro a yankin sahel kuma ba zai rasa haifar da takaici ba wajen abokan hulɗa kamar su barkan waɗanda su ne sanadiyar kama waɗannan yan jihadi da aka saki domin transferwa yar kai agaji sojojin nan ba Faransa Sophie Petrone tun 24 ga watan Disamba 2016 wasu mutane dauke da makamai suka yi awon gaba da ita a garin Gawo arewacin Mali dan adawan nan maila Sise shi kuma 25 ga watan Mars 2020 aka sace shi a yayin da yake gudanar da farfagandin zaɓe na 'yan majalisa a cikin yankin Tombuktu arewa maso yamma da ƙasar Mali. A ranakun 19 zuwa 28 ga watan Satumba 2020 wata tawagar majalisar shawara ta matasan jihar Tawa ta kai rangadi cikin ƙananan hukumomin gundumar kwani da madawa da ke iyaka da ƙasar najeriya manufar ita ce wayar da kan matasan garuruwan bisa ga mahimmancin baiwa jami'an tsaro gudunmuwa wato wajen batun tsaro shimfiɗar iyakar abdulrajid zaku shugaban majalisar yawa idris adamu bayani a kai duk lokaci ana kama su hari ana zakwa na dukan mutum a ka kuɗi kwaɓare suna zakwa suna amsa kuɗi gare su suna amsa zakka da sauransu to wannan mutanen sun nuna mana wannan yanki da lokacin da magariba ta yi babu wani kwana na kirki sai da in kaga sai ta waye yanzu baka iya ka zo kasuwa ko ganin wani ana tamma ka zo ka yan sere sere yanzu an zo a biyu shi na sa muka zo muka yi hira da matasa mun ka nuna musu eh, ya ne ya kamata na matsayin mu matasa cikin wannan garuruwa mu kawo namu taimako abinda shahi tsaro bisa na iyaka mun tai tare da wakilan jami'an tsaro gar eh, police da sarki na wannan waɗannan yankuna da malamai don mu kwatanta ma waɗannan eh, matasa muhimmanci abin tunda su kansu suna ke jin abin kullum ko ci saya sun ɗauka mana ba za su ba insha Allah zaman tsaro haɗin kai don a ciwo wannan abubuwa. Jagoranci a lokacin rikici kuma da girka shimfiɗar makoma ma'udin da aka rike kenan a shekarar bana domin sallace ranar malamin bada karatu a fadin duniya a cewar jagoran reshen kasa na kungiyar international education a ƙasar Nijar matsaloli da dama kamar ta rishin kwanciyar hankali da ta adobar coronavirus sun ragaita tafiyar bada ilimi. Ga bayanin da Aliyu Samna ya yi wa Nafisa Adamu Sirfo. Euh, a yayin tashin hankali na rashin tsaro wanda ya sanya aka rurrufe da yawan makarantu, al'umma suka bar wajajensu. Ɗalibai ya zama musu tilas suka bar makarantu saboda rashin malamai, saboda an yi ta yi wa malamai barazana ta hanyar ƙungiyar 'yan 'yan ta'adda mun ga malamai ma da aka yayyanka kuma yaya ta kasance ko ya kasance annobar cutar corona idan gwamnati ya kama mata cilas ta rufe makarantu da zarar aka yi maganar rufe makarantu to lalle abu ne da yake nufin bata lokaci ga shekarar karatu a wannan shekara a bisa wannan maudu'i jagoranci a yayin tashin hankali ana nuna matsayin malamai ne a cikin al'umma da kuma a fannin ba da karatu. A wani fannin kuma 'yar matan nan Haruna Sanusi Hindatu ta makarantar Lise Isa Korombe ta lashe sarautar kyau na adabi aji na biyu a ƙasar Nijar ranar Asabar da ta shuɗe a nan Yame ita za ta wakilci ƙasar Nijar a shekara 2021 a birnin Kwatano ƙasar Benin wajen karon da za a yi na ƙarshe. Ga bayanin da ma ta ma Michel Deji. Gaskiya na ji daɗin kasancewa ta sarauniyar rubutun adabi ta ƙasar Nijar ta shekara ta ishirin Ina kyauta zaton cewa zan ƙara ba da himma wakilci ƙasar Nijar a kwamfanar ƙarshe ta sauran ƙasashen Afirka a shekara ta ɗaya Ina karatun ilimin kimiyya da fasaha. Ba wannan ne zai sa in ce ban damu da na adabi ba ko alama duk da cewa muna fannin ilimin kimiyya wancan ma yana da muhimmanci saboda lissafin da muke yi ai a rubuce ne suke zo mana. to in ba mu iya gane turancin ba akwai matsala. matsala turanci ma yana taka rawar gani sosai a cikin ilimin kimiyya da fasaha shi ma wata karuwa ce a rike da cewar fusa'ar kalmar baki mayar da bayanin abin da aka yi samun masaniyar ilimin jimilla na fannin adabi na ƙasar niger da na ƙasar waje su ne ma'udan gasar da aka wa 'yan matan da suka yi boko masu shekara 18 zuwa shekara 24 Matasa na ta tsunduma cikin siyasa a ƙasar Nijar daga matsayinsu na 'yan kallo wanga jikon sun yunkura gadan-gadan domin a dama da su a cewar wato masanin lamuran siyasa dr gambo alhaji sani wannan sabon takin da matasan suka ɗauka ya dangantu da girkin sabbin jam'iyyun siyasa da matasan suka girka wakilinmu mustapha maman sani ya aiko muna bayanin dr gambo alhaji sani inda ya ce abu na harko da zamu iya ta gazawar tsayin yan siyasa da aka sani na da abu na biyu a kawo jam'iyyu suke ar matasa yan takara akwai hamayya wacce jam'iyya tana hankuran ita dan matasa take dan al'umma take yi ta matsayin 'yan takara kenan wancan ma ta yi gasa da ita ita ma ta sanya matasa a cikin katayya abu na hudu sabbin jam'iyyu in kun lura a wannan shekarun jam'iyyar suka hoto ba su matattuwa mahi yawancin jam'iyyar da suka hoto su ne suka yi maza suka janyo matasa suka sanya su suna neman gindin zama tsahi 'yan siyasa ba su cika alkawarin su ba sun kasa da hudda kitse da kauta kenan matasa sun gaji a ya kai intaha kenan suna ganin gwagwarmayar wani fafatkar sandika jin gwagwarmayar wani kwarar hula ce wannan ba ta isa sai an gama da amsan mulki Ƙungiyoyin sandika na kamfanin haƙon ma'adanan cikin ƙasa na Somayil sun yi Allah wadai da yawaitar fitar da ma'aikatan da suka yi hatsari ake ta yi wato a ranar 27 ga watan satumba da ya shuɗe ne suka wallafa sanarwar a garin arlet ga bayanin da usman abdulkarim babban sakatarin kungiyar santramin yawa wakilinmu usman umaru akwai da yawan abokaninmu da aka tsige daga aiki biyo bayan haɗarin da ya afku tun a shekara 2015 mun amince a kwallo yarjejeniya mai karbuwa mun ma dafawa kamfanin wajen tsigewa a bisa tsari biyu a shekara 2015 da shekara 2018 domin a samu yanayi ingantacce. Sannan mun kasance a shirye a duka abin da ya shafi tsaro, saboda batun tsaro abu ne da ya shafe mu. Misali kamfanin Somayir shine kamfani na farko a Afirka da ya samu lamba izo 45,001. Kenan wannan duka kokarin ma'aikatan ne da suka yi aiki tukuru don tabbatar da tsaro ba ma taba ganewa a ce wai kawai saboda haɗarin da ya abu wanda aka samu mutuwa a ɗauki ma'aikaci a saka shi cikin wani hali don faranta wa waɗansu rai. Garuruwa da dama na gundumar balle yara jihar Tilaberi sun fuskanci ambaliyar ruwa kuma mazamna garuruwan na shan ruwan da ke kwance ga hili lamarin da ke iya haddasa illa ga lafiyar jikin nasu a ganin daraktan batun ruwa na gundumar maman abdu ya ba al'ummar ta ɗauki wasu matakan kokowa da cututtukan shan ruwa ke iya haddasawa. Ruwa mai fitowa daga nesa ya zo gare mu ko kuma wanda muke da akwai ma'anan wanda suke a fili shan su abu ne wanda yake da hadari sun biyo karkara da yawa duk abun da yake bisa ban ƙasa sun tattaro shi takin zamani ko kuma abun wanda yake kashe halitta masu cutar da shibka duka wannan sun ka shiga cikin su suna iya haddasa ma ciwo can irin wannan ruwa yana iya kawo kurkunu yana iya sa kwalara yana iya sa ciwon ciki ciwon idanu da ake kira su conjunctivitis da tracom mutane su kiyaye amfani da su in kuma ya zama dole su yi amfani da su mataki na fari magunguna da ake sawa a cikin ruwa wanda suke kashe kwayoyin cuta kahin a sha in ko ba haka nan tun yayi sai ya dafa su bari su huce ta ce ya sha kai haka nan ba su da illa a shafin shirmu bisa ga batun soyayya wajen matasa a ƙasar Nijar yau za ku ji shaidar Al-Mustapha Muhammad na Filinge jihar Tilaberi ga abin da ya faɗa. Ni sunana Al-Mustapha Muhammad. ni 11 ne a ekolin sai sp fasa a nawa gani dai ni wanga zamani namu da muke ciki naga matasa dan shekara goma sha biyu sha uku ma deja sun har mata amma sha biyar haka deja mu lokacin mu yanzu ya sake babu yara ko kowa soyayya ce ta ɗauki mishi da hankali ekol ko ina da yanzu soyayya ce to da zamani ga muke ciki sha takwas ma kamata na inda hali sama ya samu shi arme saboda shi samu shi kare kanshi bisa kai da batanci batancin na zamanin gari Matasa na ba da shaida shiri ne na Studio Kalangu. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. A fannin zamantakewar ɗan ƙasa ko ta fuskar kasuwanci duk mutumin da ya yi shaidar ƙarya ga wani ɗan ƙasa na ya rasa ko kuma ya samu wata gona, lambu ko wani gida da ba nashi ba zai fuskanci hukuncin kaso na shekara biyu zuwa biyar tare da biyan tara na jika 20 zuwa jika 200 na sefa. Domin samun cikon bayani Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goje Maimuna Gazibo gazibin firanta su. Shaidar karya ita ce ka ɓoye gaskiya kirikiri don ka wanke mutum ko kuma ka durmiya shi. Idan kotu ta yi zargin mutum kana a matsayin ɗan uwan shi ko aminin shi ko kuma makiyin shi sai ka je gaban alkali kai karya don ka durmiya shi ko kuma ka wanke shi. shaidar ƙarya ta kasu kashi biyu shaidar ƙarya a bangaren shari'a da kuma shaidar karya a cikin zamantakewa da kasuwanci kishi na biyu na shaidar karya a bangaren shari'a shine rikicin kai da bashi da ba da aro idan kuka ma mutum shaidar karya ya rasa gonar shi ko kuma ya samu garkar wani alhali kuma kun san cewa wannan garkar ba tashi bace kuka ɗarme ma karya gindi kuka kama mishi ko kuma kuka kware mishi baya idan aka gano ku za ku yi zaman kaso na shekaru biyu zuwa shekaru biyar tare da biyan diya daga jika 20 zuwa jika 200 kenan ku kiyaye a lokacin da kuke shaida cikin rikicin gonakai ko gidaje aro da sauransu idan kuka yi shaidar cewa wani mutum ya ramci kuɗin wani ku gaskiya ko ku yi shuru. shin waɗanne hukunci ne aka yi tanadi ga mutumin da aka baiwa kuɗi ko kuma aka yi masa alkawari domin ya ba da shaidar ƙarya Mutumin da ya yi shaidar karya bayan ya karɓi kuɗi wannan cin hanci ne ko kuma wani alkawali sai mutum ya sa kai shaidar karya ya ma wani alkawali idan aka gano ka za ka iya zaman kaso na shekaru biyu zuwa shekaru ishirin. anya wanda aka yi wa shaidar karya yana iya shigar da ƙara domin ya kwato haƙinsa? Bien sûr, lorsque la Ƙwarai ko, wanda aka ma laihin shaidar karya idan a fannin shari'a ne mutumin ya yi zaman kaso ko kuma fannin zamantakewa ya ɓadda wata dukiyar shi saboda shaidar ku ta karya alkali zai gurfanar da ku, ku biya diya ga gwamnati, ku yi zaman kaso haka zalika wanda kuka ma laifin zai iya yin karar gaban alkali ku biya shi kishin laifin da kuka yi mishi alkali kuma zai iya yanke muku hukunci mai tsanani ƙarshen labarin kenan a futa lafiya